bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man a farko sunana mahdi aliyu indabawa ah, an haife ni a unguwar indabawa a shekara ta alif da ɗari tara da tamanin ah, na fara karatun alƙur'ani mai girma tun daga gida a gaban mahaifina duk da dai shi mahaifina ba malami ne na Alƙur'ani ba malami ne na ilimi da yake da ga lura a ƙasar hausa malamin ƙur'ani daban malamin ilimi daban so amma allah ya sa wa mahaifinmu san Alƙur'ani musamman da duba da akwai eh, abokansa kuma 'yan uwansa waɗanda su alarammomi ne hafizan alkur'ani wannan ta sa mahaifinmu yake son karatun alkur'ani matuƙa so tun muna ƙanana mun fara karatu ne a gaban shi eh, daga baya kuma muka shiga wata makaranta a nan makociyar unguwarmu eh, makarantar alaramma malam yahaya sagagi a nan muka ci gaba da karatun alkur'ani mai girma har zuwa wani lokaci so wannan ta sa kuma mahaifanmu da abokansu kwamitinsu sai suka yi shawara ganin cewar suna son mai alkur'ani amma ko ba sa son su kai mu nesa ko su kai mu bara ko su kai mu wata makaranta haka nan ta sa kwamitin na abokai ya gina makaranta a wani gari da ake cewa mariri a karamar hukumar kumbutso alhamdulillahi anan nan muka cigaba da karatun alkur'ani aka sa tsari irin na zamani Kowane mahaifi yana biya wa 'ya'yansa kuɗin wata. Eh, haka aka ci gaba dai har zuwa wani lokaci malamin malaminmu na farko malam Sani Alhamidi shi ya koyar da mu alkur'ani a lokacin zuwa wani lokaci. Daga baya malam Muhammad Sani Armayau ya karɓi shugabancin makarantar da kuma sauran malamai alhamdulahi haka aka ce gaba da karatun alkur'ani a nan makarantar Tamariri. har zuwa lokacin da na haddace alkur'ani mai girma eh, kusan ina da shekaru da su wuce sha uku ba kusan alif da ɗari tara da casa'in da uku so bayan na gama wannan eh, na dawo gida ka zo muka ci gaba da karatu akwai wani ɗan uwan mahaifi na alaramma muka koma wajen malam umar zakariya durmin iya da yayan shi malam amin zakariya durmuya muna karatun alƙur'ani a wajen shi malam umar malam amin ko muna karatun juridi su haka dai aka ci gaba da wannan karatun har kuma muka wuce wannan level ɗin? na dawo na ci gaba da rubutu a allo duk karatun da muka yi a baya dama a allo muke a ne na fara satu na koma tsangayar gwani malam muhammad dan birni allah ya ji kansa da gafara muka ci gaba na tu na ɗaya na biyu na uku na tu dai har kusan guda shida zuwa bakwai so alhamdulillah kusan wannan shine takaitaccen yadda aka yi karatun alkur'ani mai girma to lokacin da muka fara karatun alkur'ani muna karatu ne da riwayar warsh eh, bayan alhamdulillah da ita na sauke alkur'ani da ita na yi duk satu nan da na ce maka na yi kusan har wajen guda shida zuwa bakwai so duk na yi karatu ne da riwayar warsh ah, daga baya kuma na zo na koyi gaskiya daga warsh kai tsaye sai na koma na koyi riwayar duri koyi riwayar duri alhamdulillah na ci gaba da zuwa wajen malami na malam muhammad sani armayau ina koyar riwayar duri a wajen shi ya bar littafi sannan ƙur'ani ma sannan ba a samu na shi ne ya bani aro har alhamdulillah na koyi karatu da riwayar duri so daga baya kuma na zo na koyi riwayar hafs ita ma alhamdulillah dai na ci gaba da karatu da ita sai riwayar qalun ita ma daga baya na zo na koyi ta so riwayoyin da nake itkanin su duk da na yi makaranta da ake koya ƙira'at so amma dai da yake ban yi nisa a cikinta ba sosai na yi diploma a arabic and quranic science misali so amma dai eh, riwayoyin da nake itkanin su sosai su ne waɗannan riwayoyin guda biyu riwayar warsh wacce na fara karatu da ita sai riwayatu duri wanda na koyi ta daga baya kuma alhamdulillah na iyata sai riwayar hafs wacce kuma ita tafiyawa dama a yanzu to sai kuma riwayatu qalun wacce ita ma an yi karatu da ita alhamdulillah to gaskiya Allah ya sani a yanzu ba zan iya cewa wai ga wani guri ga wani guri wanda za a ce wai lokacin da nake hadda ya ban wahala har ina iya tuno wannan lokacin wannan gurin ya ban wahala Allah ya sani ba zan iya cewa gashi shi alkur'ani gaskiya ko ina yana da daɗi ko na karanta alkur'ani yana da daɗi amma duk da haka zaka ji akwai wasu surorin da in kana yi suna tuna maka wani abu ko kuma ka ji kafin tadabburi a cikinsu a gaskiya daga ciki akwai suratu yusuf ina karanta suratu yusuf eh, ina dawowa cikin hankalina sosai ina tadabburinta ina jin daɗinta sannan kuma akwai wasu suwa wanda su ma na sukan tuna min wani abu eh, na ƙuruciya ko kuma lokacin da na yi haddace su wani abu ya faru a daidai wannan lokacin so su ma ina karanta wannan sai tuno min shekara ashirin da biyar talatin baya wani lokacin sai in ji har zubar da hawaye ma saboda na sai in ji ina jin daɗin wannan karatun sai in ji wata rayuwa da aka yi ta wannan lokacin kuma yanzu ta wuce Sunan wannan ne sha to eh, kamar yadda na gaya maka Allah ya sani ban fuskanci kalubale mai yawa ba saboda mu da muka taso muna karatun alkur'ani kusan shi kadai muke daga bayan mun shiga makarantun ilimi kafin mu shiga makaranta ta zamani mun shiga makarantar ilimi akwai makarantar malam ghali kabara Allah ya ji kansa da malam ibrahim mai tafsiri a nan unguwarmu da sauran makarantun ilimi da malam tijjani rabi'u allah ya ji ɗansa so amma mafi yawan abin da muke yi shine sannan karatun alƙur'ani ƙalubalen tun da sannan akwai ƙuruciya matuƙa bai fice takura da muka samu ta mahaifinmu mahaifinmu yana son mai karatun Alƙur'ani. sannan ya tsananta mana matuƙa wajen karatun Alƙur'ani. za a zo da safe a tashi mutum cikin dare kafin asuba mu zo mai sallar asuba muna ƙananan yara amma haka za a matsa mana sai mun yi karatun alkur'ani nan kuma za a bar mu karya da goyi wasa ba makarantar mu ba sai wannan karatun ke a gida kafin mu tafi marina sai zaman mu da aka yi marina ma kamar wata sakewa muka samu domin mun samu damar da muke fita mu je wani guri ma a gida ba ma fita ko ina ba ma suwa ko ina so wannan dai kusan shine kalubale kawai da za a ce an samu tsanani da tsanantawa daga wajen mahaifi eh, na cewar sai an yi wannan karatu so ai wannan ba zai musulta ni duka rayuwata ma alkur'ani duka rayuwata alkur'ani yanzu nan gidana ne ko makaranta ta ce kuma nan ofis ɗina ne wannan ba komai ya bani shi ba alkur'ani yana da motar hawa mai kyau alƙur'ani ya bani kai komai nawa alƙur'ani so da haka rayuwa ta ƙur'ani ne yake min komai na ce ƙur'ani ina nufin galibi za ka ga abin da na samu na rayuwa ba za tarihinsa ba zai cika ba sai ka ga ya koma ya haɗi da shi wannan alƙur'anin da aka tsaya a kai so da haka na samu ci gaba matuƙa na rayuwa gida na ji aikin hajji ba sau ɗaya ba sama da sau ɗaya na je umara sama da sau ɗaya duk dalilin alƙur'ani sau da haka alkurani ya yi min komai muna fatan abin da alkur'ani ya mana a duniya ya yi mana ninkin ba ninkin ɗansa a lahira na to gaskiya alkur'ani wato idan ka riƙe shi ba za ka taɓe ba ni ba a sani a makarantar boko sai bayan da na daɗe da haddace alƙur'ani sannan na zo na nemi izini a wajen mahaifinmu in shiga makarantar zamani amma yanzu cikin godiya ga Allah alhamdulillah na yi digiri har guda biyu to wataƙila da wancan na fara na bokon wataƙila sai da ne digiri ɗaya ko biyu na zo na ce ina son in alƙur'ani wataƙila ba zan kai matakin da na kai a yanzu ba to ashe matasa su gane cewar idan ka fara alƙur'anin nan buɗe in dai ka fara alƙur'ani to insha Allahu dukkan abin da ka shiga na karatu to wannan alƙur'anin zai sa ka ga cewar abubuwan kana ta gane su kana ta fahimtar su ba ka samun wani ah, nauyi ko wani abu so wasu suna ganin cewa kamar an kai alkur'ani ka da kwali ko wani abu duk wannan ba shi bane so matasa ina jan hankalin kuma kakkarkashin cewar kai da baka fara da shi din ba yanzu eh, wataƙila kai ka wuce ko ka girma ko a'a yau din nan ka ji cewar baka makara so ina kira ga matasa cewar su rike alƙur'ani suka rike alƙur'ani alƙur'ani zai musu sutura a duniya sannan kuma zai musu sutura a lahira insha Allah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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب نعم إن شاء الله وشك باب wiki hausa سيسم san